أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولين الصلاتين كاملتين على الكائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يوم هدي شابيات ربيع الثاني شاشة ربيع الثاني إجرانا دودة دريه دودة ثلاثين تقص شابيات قوة بين توسوزان سبنتين mu yi بقية أتكين هدية a a satin da ya gabata an yi magana akan watsa wurin ciki ga iyalinka haddi aka kawo inda annabi sallallahu sallama ya ce kowace al'umma tana da idinta wannan shine idin a inda aisha radiyallahu anha ta jingina kumatunta da kumatun annabi sallallahu sallama tana kallon wayannan mutanen da ke yin wannan wasa ɗin bayan haka kuma aka yi magana tsakanin mutum da iyalinsa wasar da suke yi aka ce duk wata wasa in ba zikirin Allah ba ne wannan lahawun wala ibn in ba hudu daga ciki aka kawo mula a batun rajulin ba'ata haka yi magana a kan zaton iyali to anan babban abin lura shi ne. zaton iyali aka ce yakan sa mutane su kama tuhumar iyalin kada banna to anan wasu suna faɗa cewa idan mutum na zaton mata ta yi aure ne ya saku to wannan ba haka ba ne a ana dai wa gudun auren ya zan ya banye amma ba zatonta ba duk da ganinta ya tare da wani kwata-kwata wannan aure bai bayye ba sai dai in bai iya hakuri da zama da ita sai ya li'ani amma waccan magana ba haka take ba an muka kawo inda wanda ya kulle iyansa saboda tsananin gaira shi ne kishi haddai ta suka yi gobara muka aje da magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gaya ma Aisha idan kina cikin yanayi na rashin hasala ina gane kalimar da kike haka ba in kina cikin hasala da dai sauran bayanan da ya gabata za mu tashi shayi na 25 shine la tukhasim inda kulli sagiratin wa kabiratin kakka yi jayayya gun dukkan karamin abu da babba ma'ana komi an kai gidanka in karami in babba za ka ga kana ta faɗa a kansa alkhisamu jayayya da faɗa da husuma maradun wata irin rashin lafiya ne idan tashara fi baitin katala ahla idan ya watsu a cikin gida zai kashe iyalin gidan shijar yumitu sa'ada tashin hankali yakan kashe as-sa'adata moriya ta zamantakewa ta aure wayan bitu shiqa'a yana tsirar da sabani tsakanin mata da miji falata kun kakka kasance min huwatil husuma cikin masu son husuma inda kulli sagiratin wa kabira gun dukkan ba abu da babban abu kana ta faɗa falhayatu zaujiyatu ita rayuwa ta zamantakewa ta aure an sallata halu ba ta wahinta ta kaɗaitu min fi tafihati daga al'amurra da ke waruwa waɗanda ba su taka kara suka karya ba shine attafiha shay'un tafihun ma'ana shai'un kalil allati tu'akkiru waɗanda ke gurbatar da safwal khadiri faranta ta zuciya ma'ana su bata rai kamar yadda hausawa ke cewa kwacce ta mu zauna ya ce ta mu saba wannan haka ne ma'ana duk wanda aka zama da shi yau da kullun yau da kullun to zama ɗai wannan wanda ba na shekaru ba ku dai zauna da mutum kila wani wuri ku tashi ana iya samun wata rana wani abu ya bale mata ka zama ne na dindindin abadan da niyyar haka an kai shi waje alil hubba wa tafahuma ka sanya so da kuma neman fahimtar juna a datan su za su zame maka kayan aiki liɗaddil khisan domin kore jayayya da faɗa da husuma min baitika a cikin gidanka ma'ana ka sanya so gaba kenan yana wata manuniya yana gidibirci da cewa duk wanda kaga ya cika fitina a cikin gidansa anya ko son nan na ni ne don duk wanda ka so za ka iya hankuri da shi to don shi ɗaya ne ce ka sanya so da fahimtar juna ka yi mata fahimta mai kyau su za su zan kayan aiki domin a kore husuma a cikin gidanka sai kawo hadis ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam la ya farak mu'minun mu'minatan ai mumini ba zai kyamaci mumina in dai mumini ne ba zai kyamaci mumina ba domin idza kariha minha khuluqan in ya kyamaci wani su ɗabi'u nata don shi ɗaya ne ka ganin tana da matsala radiya min ha akhara zai yarda da wayansu dabi'u na ta na daban Wataƙila ba ta da sakin huska amma kuma yana yawa tana da haƙuri kuma tana jin duk maganar da kai mata wannan shine matsalar ta kawa. ko kuma bata cika gaya ma yan abu ya faru ba ko kuma yawan surutu gare ta to kaga ba ka samun mutum kammalalle cewa ɗari bisa ɗari in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma wata fassara la ya farak mu'minu mu'minatan mu'mini ba zai kyamaci mu'mina ba idza kariha minha khuluqan in ya ƙi da ɗabi'u na ta ya sake ta radiya min ha akharu sai wani ya yarda da ɗabi'un irin su ma ya kasu wa'yan gada ka sake ta dan su irin su ya kasu a shi kuma a to ai ta da domin za a ga wani 'yan wayan sake mata to ba dama ta yi aure bai son ta yi aure ta dai ta zama haka to wacce ya sako kamar wani mu saboda tsananin kishi kamar wani mawaƙi da yake cewa ana sawa shi a dan bishin fm yake cewa wato waka ce yake ta bege a nema Muhammad sallallahu shi ya nuna tsanani ne ga son annabi sallallahu alaihi Ya ce ina son annabi kuma ina son wanda ke son annabi ko da ko na saki mata ya aura kenan sakin mata a aura shi ya nuna akwai dan wani abu tsakani ya ce kuma duk wanda bai so ɗaya ban so ne ko da shi ya zana mai ragon su ne wannan gaskiya ne tazawwaja rajulun ra'atan wani mutum ya auri wata mata kun fasala sannan sun karabu ba a da ashirin kalilatin min zawaj bayan watanni 'yan cinta da aure ba a daɗe ba sai ga auren da ya bangare falamma su ilatil mar'atu lokacin da aka tambayi matar ya aka yi haka lima za ta rakti don bashi ma'ana dai aka rabu ƙalar sai ta ce tana mai ba da amsa yi yana ta min husuma yana ta min waɗa inda kulle sagiratin wa kabira duk ƙaramin abu ko babban abu ne zai kama min waɗa ya kuma min ka annahu darratun li kamar dai ne. ya zama min kamar kishiya ban da shakat gare shi ta shajara rajulun ma'amra'atihi wani mutum ya yi husuma tare da matarsa don ta shajir daga shajaru ne yadda itace ke ke sarkewa to ne ta shajir ne ake cewa wal an amma shajara ne ko kuma wal kafu amma shajara ne ma'ana dai shirba ce a ma'amra'atihi tare da matarsa fa ba sai buge ta shi yana gardama da ita sai ne ta jigo wa ja'a abuha sai babanta ya zo nan take nan ba a ce thumma ja'a abuha ba kaga ya nuna ya sauri ya jimi ke faruwa to baban wa kana za aqlin wa hikima shina da hankalinsa don hankali wuya gare kuma shina da azanci shi baban shina da hikima yanzu fil amri yana tunani ga dukkan al'amuran da zai ma'ana yana da kaihin tunani shi baba faƙala sai ya ce daga cikin hikima ta yi muku ya ce don me ka buga mai ɗaya ko kuma duk abin da ta faɗa ya yadda da shi sai ke cewa lima zara ta zaujataka don me ka bugi matarka ka ga hikima ce bai ce don me ka buga mai ɗaya ba sai je don me ka bugi matarka ta kanka faƙala sai ce shi kuwa ba da dalili wanda bai taka kara karya ba nasi ya tamance ka tunda ya kamata ya kama ta uzuri cewa nasi ya tamance don mata suna da ɗabi'an mantuwa don shi ɗai ne a cikin sura aya mahi tsawo cikin sura mahi tsawo ya wani zina amanu za ta da yantar bidan da ajali musamman to maganar da aka yi wa maganar da aka yi alladhina amanu idza tadantum bi dayn ila ajalin musamman faktubu wa yaktubu lakum katibun bil adl wa la yaba katibun an yaktuba kama allama Allah falyaktub wa liyumlil alladhi alayhi alhaq wa yattaqillaha rabbahu wa la yabkhis minhu shay'a in kana alladhi alayhi alhaq safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yamillahu falyumlil waliyuhu bil adl to ga mahallu shahid Allah ce wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulain idan ba a samu namiji biyu ba Allah ce fa rajulun wa imra'atani a samu namiji guda da mace biyu a samu namiji guda mace biyu an tadilla ihdahuma hikimar kawo mace biyu domin don guda mance fatudhakkira ihdahum al-ukhra sai guda ta tuna mata da yawa mace tana da wannan dabi'a idan an yi abu mai lamba goma tana iya tuno lamba uku zuwa biyar to sai a abokiyarta ta tuna mata ke baki a sai ta ce awo haka na to saboda suna da ɗabi'an mantuwa kuma ko babu komai mantuwa cikin uzuri ne sai ce nasiya ta manta an taga alminha ta sa gishiri ta zuba gishiri fi ta'ami cikin abinci don shi ina na buge ta a ya ma ci arziki bata cika gishirin tunda akwai hanyar gyara ko amma duk da haka malamai na lafiya sun yi magana cewa daga cikin abubuwan da idan narke wasu to wannan shi'a idan kan rige kasa ko ba su isa ba ka yi haƙuri haka nan in kasa abinci kasa gishiri ga abinci ya rigi ya narke to sai ka ji gishirin bai isa ba gara kai hakuri in kasa wani sabo wannan sabon kamin ya narke yana iya zaman ma wata cuta haka ma suga da dai sauransu faƙala abuha sai babanta ya ce cikin hikima ce izana set in dai hatta manta an tazo almin hafi ta sa gishiri cikin abinci fa wa an ta kai ka sa mana me hana ka sa fa inna wad al milhi fi ta'am hakika san gishi sanya gishiri cikin abinci aisaru min ad-darbi ayahi sauki daga bugu a ɗauko gishiri ne a saya fi sauƙi dan bai da nauyi amma hannun ka kila ma kana ya bukunci ƙarshen ta ka ji maka ko ka ji mata a wannan akwai hikima gare shi za ka ga wasu abinda bai taka kara karya ba maimakon su yi shi kuma in ma aikin aikinsu ne suna jin nauyi namiji ya yi gyara ya ce aikin zai yanzu za ga sun kama yanzu misali kila matarka ta ban gida ba ta share ba to maimakon kai mata wani abu na fada ko na bugu lokacin ciya ka fara shara ka gani yanzu tana sarce ta ta ci gaba da shara to ka gani qaddim haƙƙaha ala ka gabatar da haƙƙin matarka bisa ga abin da kake so a nan abin da aka nuhi ka saba ma son ranka ka son ranka ya taushe haƙƙinta shi ne ce la almin hawa ya cika, kakka sanya son abin da kake so saifan wani takobi ne yaftar wanda ke kace a cika haƙƙin matarka ka na kana laka fitar ne idan kana da kwaɗayi ga hutu an nafsika ga kanka fa inna alayka haqqan hakika akwai haƙƙi a kanka labudda ba makawa an tu'addiyahu li zawjatika ka ba da nan ga matarka kamar wanda ya ta ibada ya ta ibada Karshen ta dai matar ta kai ƙara ta yi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da ake ce mai cewa hakika akwai haƙƙi ga iyalinka a kanka domin ƙa'ida ne duk yadda mutum ya yi dole ya raga ma iyali ne lokacinsu saboda ga wanda shugaban talikai gaba ɗaya wanda babu wanda ya kai shi ɗauki da nauyi don shi nauyin al'umma gaba ɗaya kafatan yi gaba ɗaya an ka aiko shi da duniya mutanenta da aljannunta da kowa amma duk da haka sai ya ɗiban mai iyali ne ka su kamar yadda ga bayani ne kana sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ta da yana binciken a hawala nisa'i ya halullukan matansa wai ta haddasa ilaihinna yana hira da su wa yanzuru fi mashakilihinna yana dibin menene matsalolin su shagilin wani mai shagaltar suwa wala ya shiga dubu ba zai doke masa hankali ba an gunna daga su matan nashi ta kulu aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil kasal ma'aiki bai fifita sashen mu akan sashe ga rabon kwanci shi ko an faɗa bayani na nan zuwa cewa ba sai in ma ya so din ba sai ya yi rabo ba to wannan yana da dama din kamar da ta cikin a azai bayani na nan zuwa amma duk da haka bai fifita sashen mu ga sashe fil kasami rabon kwanci wa ya kasance ya bufu alaina yana zagaya mu jami'an baki ne kullum min kowane yini bai da zai kusanta min kullum ratin kowace mata tashi cikin goma sha ɗaya ɗin nan min ghairi min tara ɗin nan min ghairi masisin ba tare da kusanci ba kusanta ba hatta ya bluga lati huwa yawmu fa yabitu inda sai ya kai wadda take yinin ta ne sai ya kwanta a can wurinta wannan kenan sai dai wancan hadisi la ya farku mu'min mu'mina muslim ya rawaito shi lamba ta 1469 kuma faɗa ba to sai wannan hadisi abu dawuda hadisi na 2132 shi wanga hadisi din da aka faɗa Wai انس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة ما ma'aikina da mata tara. fa kunna sun kasance na suna gamuwa kullal lailatin kowane dare fi baitin lati ya atiha ga ɗakin allati ya atiya wanda zai zo inda take sai su taru gaba ɗaya can duru ilayhin ne ribi lamarin su ya tahaddathu ma'ahunna ya yi hira tare da su muslim ya rawaito shi hadisi na 1461 wa tashkum ra'atun zawjaha wata mata ta kai koken mijinta fatakulu tana cewa li garratani fil baiti aini kishi ya yi garan cikin gida ita ta nawa kenan bai hoya mata kishiya ko gobara amma ta ce kishiya mi asu ta ce one net kwamfuta ita a kishiya guda net harka ta networking shine internet to ita a yanar gizo kenan ita a kishiya ta yi. kene ne kula da kwamfuta ta ya kula da harka ta yanar gizo shi ɗaya ke kula da shi wannan turanci na sai suka larabce shi kamar mota sai ce motor alkwamfutar wannan la ya turuku ha zauji mijina bai barinsu su la ya turuku huma zauji mijina bai barinsu illa min ajalin da sai don kwana kawo a waɗanda da aka nan ba matansu ma ba wai za ta haddasa ilayya marratan idan ya yi ɗumi gare ni wata rana la yuhaddithu ni ba zai yi min dumi ba illa an mara'ahu face idanu ne sun kurumta wa ku ya kalli idanun bi shabakatin net a cikin intanet shine yanar gizo wata shukun ukura min zaujina wata kuma tana kai koken mijinta fita kudu tana ca zauji mijina ya ishe yana rafi jaziratin a wani tsibiri can ma'azulatin Allah ya rabu da mu gaba ɗaya ya ati min amalin. zai dawo daga aikinsa fa hudu maktaba sai ya shiga library ɗinsa wa yagliqu alaihi Babu sai kulli kofa ce gaba ɗaya can ta ciki wala ya faru ta ilaina ba zai hito wurin ba illa min ajalin akali a wani sai don ya ci abinci ko ya kwana shi ne ya saka ya Li darajati hatta kai matakin annina situ cewa haƙina namanci annahu ya ishu ma'ana yana rayuwa tare da mu fi baitin wahidin a cikin gida guda bayan haka sai itarim aqalaha wa hawayatiha ka girmamar da hankalin matarka da kuma abubuwan da take tana su. to amma kamin haka can bayanin da hadisi ya yi ga bayani akan bai fifita sashen mu akan sashe ga wurin kwanci eh, eh, ga wurin kwanciya shine rabon kwanci wani akwai na littafi na amirul mumini na muhammadu bello wani yana cikin littattafan da aka buga sabbi nasu shine alƙaulul mal'utu fil nafaqati wal qasami fil mabit sunan littafin kenan ya yi magana a kan raba kwana da kuma ciyarsuwa da kuma kyauta da mutum ke ba mata yace cikin sharhin mufatasar an nuna cewa dole ne mutum ya raba kwanci ga matansa na aure yace akwai littafi kashful muskilaci ala Umahad ummahat yace rabo na kwana da adalci tsakanin mata dole ne ya ce akwai wani littafi abdurarul muntaka ya ce idan mutum amma yana da mata da yawa sai kwatanta adalci tsakaninsu ga rabon kwanci amma keɓance wata guda daga cikinsu da abincin dabbobi ne da kuma tsare tufafinsa bai raba kiwon dabbobi ne gare su gaba ɗaya bai keɓance wata kuma bai kasa tuwayi ne bai bar suri guda to ce fala ithma alaihi babu laifi gare shi sai ce walau tashawwasha albaqi lam yadurruhu zalika koda saura sun gaba ai musu daidai wannan ba zai cuta mishi ba a cikin wannan littafin bayani ma na karshe kenan shahi na 186 eh, zuwa 187 sai bayani akan nafaka a cikin addurarul muntaqada fil masail al mukhtalada fil masail al mukhtalada yace al ya yace idan mutum na da mata da yawa yace kowace wata cikinsu tana da ɗa guda amma wata tana da ɗaya da yawa yace ba dole bane ba zai daidaita tsakaninsu ba domin sai dai ya ba kowace abin da ke isatta mai ɗaya ya ba ta abin da ke isarta haɗiyanta ya ce da ana samu wani na da wata na da ɗa guda wata ɗa mai sai ce fa kai bari sai yi sauri bai nan ba za a iya daidaita ku tsakaninsu wanda mai ɗa guda ga mai ɗa ma kaga ba a daidaita tsakaninsu to sai na ƙarshe bayani akan to kyautar da mutum zai ba suwa ba ya ce ‘yan abin ka tambaya ga kyautar abin da zan ce wannan ya halatta bayan ka ba su ciyarsu wasu da kuma rabon kwanci kayan adalci wanga kyauta ya halatta ka hihita guda ka ƙara mata wani abu wannan bai da ne wannan ya halatta to amma sai a cikin littafin shi abdullahi wanda mai wannan bayani a tibiyan wanda ya bayani akan tarbiyya da nan ƙarshe ya cika da haƙƙin iyali sai ce wasu ta haɓe fil amma ga kyauta wannan mustahabbi ne amma dai game da rabon kwanci dole ne game da ciyarsuwa dole ne a yi daidai wa daida ba wani abin nan sai dai wadda addaɗi ya ka ƙara mata ba ita wadda yanzu wadda addaɗi ya goma ka ba ta abincin mutum goma sha ɗaya ko ita mai ɗa guda mai kun ka ba ta abincin mutum biyu ko sai ka ba ta na sha ɗaya wannan ba haka ba ne amma game da saduwa da su bayan ka ɗakin kowace to wannan gwargwadon nishaɗin ka ne sai dai in kai yi ba daidai ba ka tura mota haƙƙi Allah ya sani subhanahu wataala yace kuma daga cikin abin da ba a kama ka shine karkata da cewa ka yi son wagga amma dai mutum ba zai bayyana ba don bayyana wa shine masa alhawayat riyadatul uqul abubuwan da mutum ke so sune wadama ga hankula don haka fa idin ra’ataka bi itirami hawa ya hawayatiha ka girmamar da matarka ta hanyar girmama hankalinta da abin da take so kadiman nabi sallallahu ma'aiki ya damin ga gazotin daga wata yaƙi fa habbat turihun sai iska ta surumto ta bugo fa kashe sitaratan ta kuren wani labule khalfaha bayan labulen akwai a li aishata wasu ɗiyan amare na aisha na wasa faƙala sai ma'aike ce ma haza ya aisha aisha menene wannan ƙala ta ce ba na ɗiyana ne ma'ana a ra'is su amare waɗanda nake wasa da su Wara bai na hunna farasa ma'aikiyar ga doki tsakiyarsu lahuja na han shina da hikahikai biyu domin rukaya an daddala kyalle an yi mai kai. kamar yanzu mutum ya ga mata ce tana cafal malhaka faƙada sai ya ce mallazi ara wasa ɗagun na mini ke gani tsakiyarsu ƙala ta ce farsu wannan doki ne ƙala wa ma hadha alladhi alaihi mina na tare da dokin ƙala ta ce janaha ne ni ke biyu ne ƙala sai ce a farsu lahu janaha yau ga doki yana da ni ke biyu an ko doki bai da yake kala ta ce amma sami'ta anna li sulaimana khaylan laha ajniha falan baka ji annabi ka ga yana da sanin alqur'ani ai shi na da hikahikai yana da dawakai suna da hikahikai ta kulu sai ta ce fa hikan nabi sallallahu sai ma ake mushi hatta ru'yat nawajiduhu hasid aga da hakura ne na kuriya abu dawud ya ruwaito shahina ah, hadisi na dubu hudu da dari tara da talatin da uku ka yi kira mu bayan haka ya ce ta zawaja rajulun imra'atan wani mutum ya auri wata mata tuhibbu tana son sina'ata ashkalin min abdin kal aikatar da wasu duroyin duroyin kamar wasu shakal ne na laka kal'ara'isa kamar matsayin amare haka mun da rukulatiha hatun lokacin yaren takarta ma'ana kamar a ce a yi sifa ta tsuntsu da laka ko kuma wata musa da dai sauransu haka kamar yanzu a ce dai da ruba ga wanda zamanin Shi ne ce yace hiya min al-ashiya allati a al-ulama yana cikin abubuwan da malamai suka halatta su mana za a ko su kuriya ga ɗiyan roba nan kala-kala an yarda kamar yadda dai littattafai da yawa sun yi magana wannan kenan falon ta kalamin lokacin da ya cira ta yabban lokal government sun canza wurin zama irin madina ya komo state fakarati zaujatu turɗina sai matar ta rasa laka allati kana tasna'u minhu al ra'isa wadda take yin amarinta da tara fashtara laha Sala? sai sau mata laka wacce ita lakar wadda take busassa badilan an ini a madadin laka wadda take ɗanya latsa dama ita kalimata ita ƙasa radda ba a jika ba tana nan tura idan an ka jika ta sai ta koma ɗinun lazim idan ta yi wari sai ta koma hama'un masnun can ɗinun lazim ma'ana mai ɗauri shi ko hama'un masnun ne. wadda hatta yi wari bayan haka sai ta koma salsal bayan ta koma salsal sannan ta koma fakhar shi salsal wadda ta bushe shi ko fakhar wanda an hagasa shine a wata aya a cikin sura suratul rahman inda aka yi magana cewa ah, game da wannan ah, kalima din ta min salsalin min hama'in masnuna wani wuri kuma halakal insana min salsalin kalfakhari aya ta goma sha a cikin suratul insan wannan kama annabi adam an yi ta magana wata rana ce halaka tura da wata rana ce wannan to ai wannan mawari dai daga turɗa kowane dai akwai matakai kamar da malamai suka faɗa don haka babu tanakuli ba ko da juna sai dai faru daga tura ya komo ɗin lazim ya komo hamun masnun ya komo salsal sai zan kalfa khari kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wanda idan aka kwankwasa za a ji sauti haka to shine sai sai mata wannan domin ta ci gaba da amfani da su a matsayin wasan da take yi sai na ƙarshe tasattar ala uyubiha ka ruhe aiboban matar kakkato na mata asirin shine aka ce la yujadu insan ya khalu min al'aib ai ba a samun mutumin da zai wahinta daga aibi kowa an mutum in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasha rasulillah sallallahu alaihi wasallam in ba ma aiki ba fa idza asabaka Allahu azza wa jal in ba ma'aiki ba da sauran annabawa da duk wanda da yake masumi irin mala'iku fa idza asabaka Allahu azza wa jal idan Allah madaukakin sarki ya same ka bi zaujatin da wata mata biha aibun khuluqi aw khalqi tana da aibi na ɗabi'u ko na talitta fastu alaiha ruwa mata asiri kakka mana kaka gaya mata cewa ɗabi'un da kika yi kaza ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam man satara musliman duk wanda ya ruha asirin musulmi to satara Allah shi wanga da ya ruha asirin Allah na ruha asirin su fi dunya wal akhirah duniya da lahar Allah ba zai tuna maka asiri ashe ko ruha asirin wani nashi yayi nashi ruha mana muslim ya rawaito su hadisi na 2699 arada ahadu salihin ɗaya daga cikin saliha ya nuna an yi yudallika ra'atahu ya saki matarsa faqila wa tambaye shi man ladhi yurduka fiha me ke ko kwantar sheka gare ga ma'ana me ke shakku gare ta halami an matsala qala sai ce subhanallah al'aqil ai don mai hankali la ya hatiku sitran ra'ati ba zai tona asirin matarsa ba ina aure da ta zaka tambaya ta don me ni ta kai mini ba zan yi haka ba ba zan gaya maka ba to da yake da baya rabu da ta falan ma dallaka lokacin da ya sake ta kila lau sai aka tambaye shi lima dallaka ta ha can lokacin da tana matakka baka gaya mana ba to yanzu lima dallaka ta ha don me ka sake ta tunda yanzu ba matakka bace yanzu dai muna tambayar ka fa qala sai sake ta subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah mali wa limra'ati gari ba ruwana da matawai ai ba matata bace wannan shi abdullahi ya kawo cikin annasa fi amil misali shahi na na tara ya kawo magana cewa ya haruma ala ala rajul dhikru hali zawjati haramun ne ga mutum ya ambaci halin matarsa aka tambayi ibnu umar radiyallahu anhu da wani abu ya tsakaninsa da matarsa sai ibnu umar ya ce qabihun bir rajul an yanshura sirra Ali, abu mai muni ne ga namiji ya watsa sirrin iyalinsa sannan aka sake tambaya ta don me ka sake ta bayan ya sake ta sai ce la yahillu lil kalam fi man hiya ajnabiyatun minni haramun ne yi magana ga wanda ba ba ta bace yanzu don haka shi wanda bai sani ba ko mai son rai matsala ne wani in ya rabu da mata har yana iya mata Kuma da ko ita wata mace har kazahi tana awa mijinta har abin da bai yi ba tattu ya faɗa kaga duk wannan kashin kasuwa ne in har rabu da mata to kyale ta kawai kai ka samu wata ta samu wani shi kenan sai a wuta kana fi qadimi zamani rajulun salih akwai wani mutum na kirki a zamanin da ma'ahu ra'atun a yana da mugunyan mata to tana cuta mishi wa kana sabiran ala yana ta hankuri da ita wa yad'u laha bil hidayah yana ta roƙon Allah Allah ka shirya matar da tashi ba don komai ajali a wuladi ko don 'ya'ya ne kar su bula ku ce in yi sake ta ashe namiji na rabuwa da mace don 'ya'yanta mace kuma tana iya hankuri don 'ya'yanta duk ana samun haka saboda 'ya'ya shiga ne gare su jama'a ko don 'ya'ya kamata a raga to amma wasu kuma sun ku suna wuce wurin sun ga an samu 'ya'yan su ita ma wasu abubuwa da su dace ba ba daidai mana wa kana ya kasance watakila ita wagga ya haka don ta ga sun a da yawa to yace shi ko lalle don ƴaƴanta albarka ƴaƴanta ya raga mata wa kana ya kasance iza ja al-lailu idan dare ya zo yudau za a haskaka ala baitihi ga daki yudau qindil za a haskakar da wata hitila ala min nurin ta haske ala baitihi akan daki ne duk da daddare ana yi mai haka karamatan don karama ta waliye ne sauri saboda hankuri ne da mata ce haka duk wanda ka hankure mata ce Allah ɗan san irin budin da Allah zai ma daban baka sani ba albarkacin hankurin da kake da ita falamma matan lokacin da ta ƙaura ihtafal qindil sai wannan hitila ta mutu gaba ɗaya faƙala lahu jiranu sai makwabta ne suka ce tunda kullum suna ganin haske ashe ko su suna tsinkan haske lima falkin qindil wai dan mi hitilar ta mutu mun ganin haske to 'yan wani na sai ce to ai ku sani matata ta muhunya. sanadiyarta Allah ya karrama ni da wanga haske to yanzu ta rige ta mutu don shi ɗaya na an ka jaye hasken sai yanzu bai haka ba faƙala sai ce bi adabin cikin ladabi laqad matatil lati kanal al-qindil yudha'u min ajaliha wallahi tabbas wadda aka haskaka wannan hitilar saboda ita ta rasu wannan da aka haskaka hitilar saboda ita ta rasu nan hikima duta. na daidai bai tona mata asiri ba na biyu kuma zai fahimtar da kamar dai ana yin haka ne don karrama ta don karama gare ta dole an yi ba sai ta ba tare da ya tona asirinta ba fa zannan jira sanadi haka makwabtan nan suka zaci annal kindila hakika hitilan nan kana ya zawa ana haskaka ta ne karamatan da zauci don karrama matarsa don shi ɗaya ne aka kawai wannan hitilan wannan ba abin mamaki ba ne dama magabata ana jarabtar su da mata kaga mutum na kirki sai kaga an jarabce shi da mace da ba ta akwai wani littafi ma da aka yi kan haka kawai mai suna ibtila'ul akhyar binisanil ashirar ma'ana jarabtar zaɓaɓɓun mutane da mata da suke ashirar ga kaga mutum na ƙware amma mata ce ba ta ya ishe misali ga alƙur'ani Allah ce da raba lahun matsalar lullazi na kafaru a taluhi ma a talu kana ta tahta abdaini min ibadina na fa fa'ala ta huma lam yubni a min al-ghayri shay'a wa qila dakhula an-nar ma'a karshen ta ne da mata annabi nuhu da matar annabi luhu manzanni ne nuhu ma yana cikin ulul azmi na rasul alaihi wasallam amma mata ta shekara 950 yana wazi amma wata bishi luhu alaihi salam duk mai da yi da wasu bata bishi ba mata ta ba haka ma annabi nuhu da ne kan anu ma bai bishi kuma aka sake buga misali cewa ita ku wadda raba Allah matsalar lillazina amanu ra'ata fir'auna yau ga shugaban ga wadda tana aure da kahirin kahirai fir'auni duk balayin abu jahal ma yake ce ha za fir'auni ha da al'umma wanda shi a fir'auni ga al'umma shi abu jahal saboda ya koyi da wancan fir'auni to shi ai shugaban kahirai gaba ɗaya fir'auni to yau wadda ta zauna ƙarƙashi ne to alaihi salam karshen ta yan aljanna ce nan malamai cikin suratul tahrim aya ta ta goma sha biyu sha ɗaya zuwa goma zuwa sha a nan malamai suka ce irin su al'imamun ƙurɗubi suka ce a nan babban abin lura shi ne ana iya an waɗakar da mutane ne akan cewa da yawa ake samun mutumin kirki ƙarƙashinsa akwai wa'anda ba na ko a samu mutum mugu amma ƙarƙashinsa a samu na ƙwarai la'alla 'ya'ya ko mata don haka Zama wakka ɗan na ƙwarai kila ɗan manzo kake ko ɗan wani waliyi ko ɗan wani malami to wasa na ƙwarai ba zai fa'idanta shi kamar muddin baka bi wannan hanya ta shi ko kuma kai at kasancewar wannan kenan ba zai amfane ka ba daga ciki ai ya isa wa misali abu lahab abu lahab da shi da mata ta bi yan wuta ne kuma wani mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata da abin lahab ne wuta don haka nan da ake nunawa kuma nassi na alqur'ani cewa idan mutum bai bi Allah ba subhanahu wataala ko da mahaifansa na ƙwarai ne to ba zai fa'idantar shi shi muddin bai musu ba haka kuma idan mutum na kwarai na shi ya gyara kansa ko da mahaifansa na da matsala ko matansa na da ko da mijinta na da matsala in dai ita ta bi Allah to shikenan ba zai cuta mata ba shi zaman ta karkashin sa wannan kamar zamanin da muke ciki kamar yanzu a samu wani mutum ga aƙidarsa yana eh, eh, yana girmamar da sahabbai na annabi sallallahu alaihi ahlul baiti da waliyai amma sai a samu ɗansa ko ɗiyarsa ta wandare to in dai yayi wayansa ba zai cuta mishi ba haka kuma akasi kila mutum ne ya san darajar wayannan bayan Allah amma mahaifinsa ko mahaifiyarsa suna da wagga mugunya akida to ba zai cuta mishi ba muddin shi ya bi Allah subhanahu wataala ashe babban abun lura shine imani ne ka dai imani kawai da inda ka samu ka kashe abin lura Allah subhanahu wataala shi kara taimaka mu barkata da sallallahu alaihi nan za mu dakatar da Allah ya kai mu da sati za mu yi bayani akan hadisin nan na abu zar'in da ummu zar'in muke ta hadisin yake hadisi na aisha radiyallahu ta'ala an da bukhari da musulun su sun toshe shi assalamu alaikum zamu yi da da bismillah akwai wani bawan Allah mallam Abdullahi wanda mutumin Neja ne sai dai shekara wurin talatin da wani abu a Borno bayan harshen Qur'ani ya kuma gidan mallam Boye shekara goma sha shida wanda duk mutum zai shiga gidan malami zai gan shi a nan gurin malam abdullahi ba mu allah na sosai an ce duk da wanki zai zo shi ba zai da toka ba zai tafi gulbi ya wanki da dare sannan ya ke dawo wannan yau kwana uku da aka da shi amma kwana ne hudu da rasuwa domin rallaba bayar rasu amma da alhamis aka turbe shi kwana uku sai da yawan da bismillah bismillah sannan saya sati yau sauran sati guda kawai damben da zai ce umra sai a yi sa'a yau an ya rahmar ya rabbal ya rabbi ya rabbi ya rabbi sannan liman ya fi zama Allah wani masallacin mahaifin matata sarki ne ke nan shi ya rasu ko shi abu wa rabu da sun da ya shiga wa ta wasu abu kuma su ba su sa sun mutu da dukkan margana su yi wa ya kuma ba ya rabu alami ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma izil islam wal muslimin wa dhil shirka wal mushrikeen wa dhimmir adadina rabbil alamin Allah ya dace da wannan Allah subhanahu wataala ka sada ta gare su Allah ka haske ta gare su Allah ka sa mutum ta zama mutum gare su ta zama azi gare mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bi sirril fatiha Thank you.